assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za آية تقوم aya ta وكم sha أعوذ wa السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قومنا آخرين تقول تمريري كافة أفارة تفسيري السلام عليكم تتنكم آه، كيف يعني بسم الله أنا منتهى akwai tsawa ah, da kuma don takaitaccen tunatarwa ne ta abin da ya shafi daura insha Allah ah, kamar yadda sanarwa ya gabata akwai daura in Allah ya kai mu rana asabar da za a gudanar a wannan masallaci mai tarin albarka ah, wannan majalisi na ya Yahaya Muhammad Salafi akwai karatuttuka da take shiryawa a ƙarƙashin majalisi to daga ciki akwai daura da ake yi lokaci lokaci haka to an ba da sanarwar cewa za a yi dauran insha Allah ranar asabar to da haka ɗan uwa sai su ba muhimmanci mata da maza ne za su zo daura a maudu'an daura din akwai asbabul inhiraf sannan kuma akwai matsalar din akwai kuma kawai sarfiya sannan usulul fiqh wannan su ne mawudu'ai guda hudu da za a gudanar a cikin daura da ranar farko ranar asabar sha ɗaya ga watan ramadan a 20 wanda ya daidai da 28 ga watan februari shekara ta 2026 a wanda zai fara daura din shi ne a shirya haya muhammad asalafi al'asari abu firdau babban malamin namu kuma jagora a wannan majalisi namu mai tarin albarka allah ya kara mushi hakuri da juriya da jajircewa kan da'awa salafiya shi zai fara gudanar da daura ɗin shi ne maudu'in nashi shi ne asbabul inhiraf malam zai fara ne karfe tara na safe zuwa karfe goma da rabi da safe sannan bayan wannan akwai maudu'i na biyu shi shine matsalar hadis wanda shek aminu yusuf chief imam na gwamnan college ne zai gabatar da wannan maudu'i eh, na matsalawar hadis shi ma zai ci gaba daga lokacin da mana ya tsaya karfe goma da rabi zai fara goma da rabi zuwa sha biyu kun ga awa ɗaya da rabi kenan so da haka wannan shi ne ranar asabar kenan sannan ranar lahadi sha biyu ga watan ramadan eh, na wannan satin kenan wanda zai fara yin dauran akwai dr abubakar ishaq almadani shi ma zai fara karfe tara zuwa karfe goma da rabi a wannan masallaci na malam bako sannan mai daura na biyu ranar lahadi kin kenan akwai kusa sunu ba malli a salafi shi ma zai gabatar da daura akan usulul fike? wancan dakta abubakar ishaq almadani ne zai yi akan sarfu qawaid sarf sarfiya da saboda haka yan ruwa sai kokari a halatta yana da matukar muhimmanci to bayan wannan satin a sai sati na gaba don an sanya daura ne sati da lahadi to sati na gaba shine zama na biyu eh, ranar asabar kenan 18 ga watan ramadan farkon wanda zai fara daura da ranar asabar shine a sheik aminu yusuf chief imam na gwamnan college limami na gwamnan college shine zai fara karfi tara zuwa goma da rabi sannan wanda zai yi na biyu rana asabatan shi shine ustaz nuhu gomalli a salafi karfe goma da rabi zuwa sha biyu sannan sai ranar lahadi a sha tara ga watan ramadan wanda zai yi dauran shi na biyu kenan dr abubakar ishaq madani shi ma zai fara karfe tara zuwa goma da rabi sannan sai malam zai zo cike daura shi shine na ƙarshe na ranar lahadin kenan Sheikh Yahaya Muhammad Asalafi karfe goma da rabi zuwa sha biyu wannan shi ne sati biyu kenan za a ana wannan daura din da aka yan uwa sai a kokari a halatta wannan dauran yana da matukar muhimmanci sosai saboda an ɗauki abubuwa muhimmai wanda za su fa'idantar da yan uwa a cikin daura din ke saboda yan uwa sai a kokari a halarci wannan daura din in ba za ka zo ku turo iyalanka su ma su zo su kumfaɗi salafiya a wannan masallaci insha Allah Ah, sannan akwai sanarwar ah, tafsiri na invicta da muka ce insha Allah idan abin ya ce za mu sanar to sun kira sun yi bayani karfe goma da rabi na dare za a dinga sa karatun karfe goma da rabi kullum za a dinga sawa tafsirin malam wanda sanar da shi sani ya dauka Allah ya saka mashi da alkhairi da sauran uwa da suka ba da gudunmawa sannan kuma muna ƙara kakakon barangu da yan uwa wanda suke ba da gudunmawa mun ce kakakin masallacin nan ana buƙatar kafet wanda ya duba kakakin da kyau zai ga ya ɗan kwana biyu to sau da haka da Allah wanda Allah ya bashi iko ko wanda ya san wani wanda yake ba da gudunmawa to da Allah muna buƙatar kafet a cikin wannan wata na Ramadana a yi kokari a yi aikin alkhairi mu sani lallai duk abin da muka bada fi sabilillah a watan ramadan ana rubanya ayyuka mun karanta ayoyi da hadisai da suka nuna mana muhimmancin taimakon addini to daga cikin taimakon a sanya kafir a masallaci a faranta wa mutane rai a gyara ɗakin Allah to shi ma zai taimaka insha Allah saboda haka muna fatan yan uwa Allah ya ba da ikon ba da gudunmawa kan haka da to wannan shine kaɗan daga cikin sanarwar abubuwan da suke gabanmu muna fatan yan uwa duk wanda yake bukatan eh, fom na shi daura din akwai malam Usman ibn Taymiya malam Usman na majalisar ibn Taymiya ba wancan ba kamar yadda malam yake saboda haka yana nan kusa za a iya samun shi sai a mashi fomfin fomfin kyauta ne ake badawa sai idan kana son a baka certificate da ko kuɗi da ake badawa na amshin certificate da to da kan an gama dauran duk wanda suka bada ko wani abu akwai certificate da za a ba ta na musamman ko bayan wannan satifiket din akwai muzakkira da ake badawa duk wanda ya halarci dauran za a ba shi muzakkira da ana karatun yana ganin abubuwan da ake karantawa to muna fata in uwa Allah ba da ikon zuwa da ba mu ikon aiki da tunatar wanda za a yi assalamu alaikum wa rahmatullah mun ce kafin kafin a fara tafsiri akwai tambayoyi da aka turo za mu dan amsa kaɗan daga cikinsu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam ya halatta mu bi mai yin salatul fati sallah to kun wata tambaya muhimmiya duk da irin waɗannan tambayoyi an daɗe ana maimaita su to zai iya yiwa mai tambayan ila sabo ne shi shi za a yi wannan tambaya din ya halatta abu mai salatul fati sallah to shi salatul fati a matsayin me yake salatul fati yana matsayin salatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ta'ala yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kowanne kuka imani sallu alaihi masa salati kuma ku yi masa taslimi gayan taslimi to kaga Allah ta'ala ya umurce mu da yi salati to a lokacin da aka saukar da wannan aya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi kasa a gwiwa ba suka ce ya rasulullah an umurce mu an umurce mu ma sallama an umurce mu ma salati fa kaifa nusalli alayka yaya za mu yi salati a gare ka a wata ruwaya ya rasu rasulullah mun san yadda za mu maka sallama amma yaya za mu yi salati a gare ka kaga duk da kasancewar sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa ne kuma sun sha larabci a mama su ba wai sun karanta bane balle a samu zamiya ko abin da ya kama da wannan larabawa ne masu fasaha amma kuma duk da haka sai da suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce mu bai maka salati yaya za mu yi maka salati sai manzan Allah ya yi shiru bayan wannan lokaci dalilin da yasa ya shiru yana jiran saukan wahayi to bayan ya ɗan shiru wannan lokaci can zai ce ina mai tambaya game da salati sai ce ha ana za ya rasulullah gani nan ya rasulullah ku sai annabi ce kunu ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali har zuwa dai karshe kun ga sahabbai larabawa ne kai ma wasu da yawa daga cikin su qurayshawa ne in aka ce ba qurayshi to kankan kenan kuna da wannan gobe amma ba sai da suka ce yaya za mu yi salati a gare ka to shi ma manzan Allah shugaban masu fasaha shugaban masu zalaka da balaga ya kamata kawai tun da larabci ne kawai ya faɗa da ka shi ma bai yi gaggawan faɗa da ka ba sai da ya jira saukan wahayi ya ce ina mai tambaya game da salati bayan ya ɗan jira ya dan jira an saukan mai da wahayi sai ce gani nan ya rasu lallah to sai annabi ce ku ce kaza an gani. sai karantar da mu yadda za a yi salati kaga da wannan kenan kaga ashe salati da Allah ya ce a yi wato Allah ne kuma zai nuna mana yadda za a yi kun gano wannan hayi kenan baya halatta mu mu kirkiro salati da kanmu duk mutumin da ya zauna ya kirkiro salati da kanshi to wannan ya kirkiro bid'a tunda da ba dan da ba dan bid'a bane me yasa sahabban annabi suka ce to ya za mu yi salati a gare ka tunda larabawa ne kawai sai su yi kawai sai su kirkiro kaga da wannan ya nuna mana baya halarta a kirkiro ana yin salati ne kamar yadda ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bari mu koma zuwa ga maganar mu salatul fatih tabbas salatin annabi ne in ka duba Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima Sabaka, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim kaga an ce ya Allah kai salati ga annabi al-fatih lima ughliqa mai budewa ga abin da aka kulle sai aka kulle an ce a yi salati ga annabi mai buɗe abin da aka kulle to ya kamata mu san mai aka kulle shin an taɓa kulle wahayi ba taɓa kulle wahayi ba Allah ya kan aiko wannan annabi sai kuma wato a dade sannan kuma daga bayan sai Allah ya aiko amma babu inda aka ce an kulle an gari idan suna nufin cewa an kulle a nan wajen kamar wannan annabi ya tafi ana jiran na biyu ta ce to masha Allah suna da uzuri ke rago amma suna nufin an kulle shi ne daga baya aka bude babu abin da an kulle balle aka bude an gani a menene alfasi da ma'ubulika alhasibu da masu sabaka kuma shi annabi shi ne mai rufewa ga abin da ya gabata shi ne annabin ƙarshe mai rufewa ga abin da ya gabata nasirul haƙƙi bil haƙƙi mai taimakon gaskiya da gaskiya Wa'ana alihi haka kadari da kuma alayensa wato Allah kai masa salati gayar darajarsa alhaji ina ila siratikal mustaqim mai shiryawa zuwa ga hanyar sa mai tsanke wa ala alihi da kuma alayansa haka kadari wato girmamawa matsar girmamawa ha wa miqdarin azim an gani da kuma ainihin gurgurdan miqdarin sa wanda yake mai girma to almuhim dai kun ji dai zahirin abun za mu ce ba matsala in dai ba wai ana nufin cewa wannan muhammad din allahu masalli ala muhammad in ba wai ana nufin muhammad bakari ba don wasu na ganin wai ana nufin muhammad bakari ne in ana nufin annabi muhammad din sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to inda gizo ke saka shine cewa salatul fati bayan manzon Allah ya bar duniya aka zo aka ba muhammadu bakari an ce an zo an bayar ana cikin ana ka'aba ana ta roƙon allah ana ta roƙon allah ya allah ka ba mu salatin da ba a taɓa ba wani ba da abin da ya kama da wannan to sai allah ya saukar da salati a cikin allan haske kuma aka ce wannan salatin duk wanda ya karanta shi zai samu ladan annabawa saba'in kullum karfan lagun risala zai samu ladan annabawa saba'in kowanne daga cikinsu ya isar da sako sannan kuma a wani waje zai samu ladan wanda ya karanta alkur'ani sau dubu nawa sau dubu shida yana daidai da wanda ya karanta alkur'ani sau dubu shida to kaga wayannan mangalu guda biyu mangalu ne gaskiya masu haɗari ina ganin babu wani abu wanda mu musulmi muke alfahari da shi a duniya kamar alkur'ani saka duk mutumin da ya zo ce akwai wani abin da ya fi alkur'ani ko ya yi daidai da alkur'ani sau dubu shida to gaskiya wannan ya faɗi magana mai girman gaske ya faɗi magana mai matsar haɗari ko kuma ainihin ya fi ladan annabawansa bai ku duba darajar annabawa ko da an ce ya fi ladan annabi ɗaya yaya balle a ce annabawa saba'in kuma annabawan nan mursalai. kowanne daga cikin su ya isar da sako ina fata gane wannan to yanzu idan mutum ya karanta salatul fati shi ya dauka salatin annabi ne kawai sai tsaya ya fahimtar shi salatin annabi ne shi ya dauka yayi zikiri ne bai dauka cewa an saukar da wahayi bane ya za mu dauke shi shin idan ya zama to shi ya yarda salatul fati salatin annabi ne kawai sai tsaya nan an gani za mu dauka cewa salati ne wanda yake an kirkiro shi salati ne wanda an kirkiro ba salati bane wanda aka samu daga manzon Allah amma kuma idan ya jagoranci sallah za mu iya bin sa eh, za mu iya bin shi saboda menene bai yi da'awan cewa an yi wahayi ba an gane wannan bid'an bai kai matakin da za a ce ba za a bi sallah ba amma idan ya zo ya ce ya yadda da duk abin da aka faɗa cikin jawahirar ma'ani ya yadda ta fi alkur'ani ko tana daidai da alkur'ani da dubu shida sannan kuma wato daidai yake da ladan annabawa saba'in wanda kowanne daga cikin ya isar da saƙo zance na gaskiya idan ya kudurce wannan ya fita musulunci ina ba san gane wannan idan mutum ka zo ka tambaye shi sai ya tabbatar maka da wannan an gane wannan ko to baya halatta ka bi shi sallah in ya ce ma daidai yake da alkur'ani to dubu shida ko ya fi alkur'ani to dubu shida ko ya fi ladan annabawa saba'in dukkan su sun isar da saƙo to wannan mutumin gaskiya ya yi rinta amma ya ce ai salatul fasi salatin annabi ne sai muke gaskiya salatin annabi ne amma ba yanda manzo Allah ya karantar ba amma ba za mu ce ya yi rinta ba an gane ko da ya karanta shi a gabanmu sannan ya jagoranci sallar za mu iya bin shi don bai rinta ba yana fahimta ba wai salatin bane da karan kanshi ya zan babban matsala mai babban matsala wato da a cewa an yi wahayinsa bayan manzon Allah ya riga ya bar duniya bayan Allah ta'ala ya riga ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa azmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawma akmaltu lakum dinakum yau din nan na kammala muku addinin sannan na cika muku ni'imata kuma na yadda musulunci ya zama shine addini imam malik yace fa ma lam yakun yawma dinan la yakunu al-yawma dinan duk abin da bai zama addini a wannan rana zamanin manzon Allah ba ba zai zama addini ba a yau an gani Allah shi ke mu to yanzu ya mutumin kuma da ya ce salatul fati ya fi salatin annabi daraja ya fi salatul ibrahimiyya in kana neman katon dan bid'a to shine an gani? da abin da ya fito a bakin manzon Allah yayin halitta da abin da ya fito a bakin wani malami ya za ka yi kama hada ala kulli fannin fazalallahu fannahu ya za ka yi ka hada wannan salati ya fito daga bakin manzan Allah ya kamata ya zama shi ne grade 1 an gane ku duk wani salatin da ya biyo bayansa yana ƙasa da shi to amma wani saboda tsabar ta asubanci yana neman ya fifita salatin ibrahimiyya akan salatin a yana neman ya fifita salatin fati akan salatin da manzan Allah ya karantar akwai ma wanda ya ce ainihin salatin fati turare ne salatul da abin da shi ma alkur'ani ruwa ne yace kaga ruwa ya fi alkur'ani mai muhimmanci amma turare ya fi tsada ruwa ya fi alkur'ani a ruwa ya fi ainihin turare muhimmanci amma alkur'ani ya fi tsada amma turare ya fi tsada wai duk wannan gaba ɗaya yana so ne ya nuna salatul fati ya fi alkur'ani kaga irin wannan tawilin in mutum yana yin sa zai iya fadawa cikin ramin da ba zai fito ba Allah shi kiyaye na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya halatta mu bi ah, a shi ne assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi dan Allah shek menene bambancin yan salafiya da yan ikhwan kuma da aka ah, ake ganin da ya ake gane malamin ikwan malami ikwan ne ko dan salafiya to a takaice shi dan uwa yana tambaya ne bambanci tsakanin yan salafiya da yan ikwanul musulmi mun dade muna yin wannan bayani in an ce dan salafiya shine mutumin da yake fahimtar qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata an gane baya kawo ra'ayin kanshi duk abin da zai gina na ainihin addini yana samo shi ne daga sahabbai ko tabi'ai ko tabi'in tabi'i in dai mutum addini shi yana samo shi ne yana shawo addini shi ne daga sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'i to wannan shi ne ɗan salafiya ko da ya karanta aya ko hadisi ba shi da wani fahimta sai fahimtar ɗaliban manzan Allah an gane wannan ko tunda shi a fahimtar ɗan salafiya an daɗe ana yin addini kafin shi ya fara zuwa kafin shi ya yi addinin mutanen da suka yi addinin nan sun gamu da Allah lami lafiya Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi to me zai hana mu waiwaya mu duba wa sahabbai ya suka yi addini yaya suka fahimci aya kaza yaya suka fahimci musulunci mutumin da yake fahimtar musulunci karkashin fahimtar waɗannan shi ne ɗan salafiya a gani to a nan wajen kuma idan an ce yana fahimtar musulunci karkashin fahimtar sahabai ba karkashin fahimtar sahabi ba karkashin fahimtar wa sahabai ba sahabi ba kada wani ya ce ma ni kawai na ɗauki ra'ayin abubakar shi kaɗai ba ruwana da sauran sahabai ko na ɗauki ra'ayin umar ko na ɗauki ra'ayin ibn abbas ko na ɗauki ra'ayin ali bin abi talib shi kadai ba ruwa na da sauran sahabbai wannan dan bire ne shi an gane wannan ko a'a sahabbai gaba daya ijma'in sahabbai hujja ne idan sahabbai sun yi sabani sai a duba wanda ya fi karfin hujja wa masalaftu fihi min shay'in fa hukmu ila Allah fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul yawa ba a daukar ra'ayin kawai a ce ni ina bin mazhaban Abubakar ne shi kadai kawai wannan bangaranci ne shi ko kuma tabi'ai in ce ni kawai ina daukar ra'ayin tabi'i guda daya kamar ina daukar ra'ayin Ada'u bin Abi Rabah shi kadai kawai ko ina daukar ra'ayin Sa'id bin al-Musayyab shi kadai ko ra'ayin Sa'id bin Jubair shi kadai ni dan salafiya ne a'a sai ya zama to tabi'an gaba ɗaya malamai na ne an gane in suka yi ijma'i kan matsala ina tare da shi in suka samu sabani sai in duba wanda ya fi karfin hujja an gane haka nan tabi tabi'in an gane ana ɗaukar ra'ayin tabi tabi'in ba wai ka ce wai kawai ni ina ɗaukar ra'ayin abu hanifa shi kaɗai? ko ra'ayin malik shi kaɗai? ko ra'ayin shafi shi kadai ni na kulla kaina akan fahimtar abu hanifa duk wani hadisi da duk wani fahimtar malami duk karfin fahimtar in bai zo daga abu hanifa ba ruwana da shi duk wani hujja duk ƙarfinsa in bai zo daga imamu malik ba ruwana da shi dole sai ya zo daga malik a gani ko da za a yi ruwan hadisai ko ruwan ayoyi ne in dai malik bai ce ba ruwana da shi to wannan bangaranci ne yan salafiya ba sa bangaranci su yan salafiya sun dauki duk malaman nan gaba daya abu hanifa malik shafi ahmad duk malaman su ne idan suka yi ijma'i kan matsala fa ni'ima za a dauka idan suka samu sabani nawa za mu dauka idan aka samu sabani tsakanin abu hanifa da malik da shafi da ahmad kowa da ra'ayinsa wanne za mu dauka za mu yi zaɓi sanka ne ya za mu yi mu za mu yi aiki da maganar Allah ne fa in tanaza'atum fi shay'in faru bi idan kuna jayayya kan wani abu ga abin da Abu Hanifa yace ga abin da Malik yace ga abin da Shafi yace ga abin da Ahmad yace mu kulle kanmu cikin mazhaba me aka ce farudduhu ila Allah wa rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo ku bar wa'annan malaman amma fa da sharadin fa ba ce dole ba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe ku ban jona ku kenan daukar ra'ayin malami guda daya a bar sauran ba musulunci bane shi in ka ce ka ɗauki ra'ayin abu hanifa shi kaɗai kafin abu hanifa an yi musulunci ko ba yi ba to lokacin wani addinin ake yi in ka ce ka ɗauki ra'ayin malik shi kaɗai dole ne abu ra'ayin malik maza ba malik kaɗai to kafin imam malik ana addini ko ba a yi allah ya yarda da addini ko bai yarda ba shi shi abubakar ra'ayin wa ya ɗauka daga cikinsu umar ba usman ba aliyu ba akwai wani ɗan ta'adda da ya ce wallahi da manzan allah zai zo duniya da maza ba malik zai ɗauka <laughs> kaga wannan ya kai gaya wajen ta'addanci wayannan kusan ma suna so su mai da imam malik ya zama annabi la ilaha illallah malik rasulillah wa to almuhim idan kun fahimce ni su ɗan salafiya su ne masu fahimtar ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata ba magabaci ba in wani ya fahimci ƙur'ani akan fahimtar magabaci ɗan bid'a ne shi ya fahimci musulunci akan fahimtar sahabi guda ɗaya ya yi watsi da sauran duk hujjojinsu ba ruwan shi wannan dan bid'a ne ko yi guda daya ko ta tabi'in kenan wanda ya ce imamu malik zalla dan biri a shi an gane wannan ko to su kuma ɗan ikwan ba su ɗan ikwan su ne wasu mutane mabiya wani malami su ɗan ɓangaranci ne suna bin wani malami ana kiransa al banna al banna wani malami ne a misira shi ya kirkiro wannan kungiyar ita wannan kungiyar an gina ta ne kan wato kafa gwamnati wato a zo a manta da bambance-bambance a manta da bambanci tsakanin ahalin suna da 'yan biri'a kowa ya riƙe ra'ayinsa amma a dumfari mahukunta kowa ya rike ra'ayinsa amma a jumfari masu mulki an gano ku ahalu sunna ya aje sunnan sa gefe guda dan shi'a ya aje shi a gefe guda dan alaqato ya aje alaqata shi gefe guda sufaye su aje sufanci su gefe guda kowa ya aje ra'ayin shi gefe guda mu hadu akan la ilaha illallah su ne masu cewa addinin mu daya shine musulunci sannan alqiblan mu daya shine ka'aba an gane wannan ko sannan alkur'anin mu daya manzan mu daya komai namu daya sai su ce maka abin da ya hada mu ya fi yawa biye da abin da ya raba mu saboda haka mu manta da bambancin mu mu zo mu hada kai don mu dumfari alzaliman shugabanni a cikin da su a kafa gwamnatin musulunci an gane wannan ko su a nasu ka'ida wato karantar da tauhidi ba dole bane a ajiye karantar da tauhidi a tsaya a yaƙi azzalibai shi kuna idan aka yaƙi azzalumai bayan an yaƙe su daga bayan sai a dawo a yi tunanin yadda za a yi gyare-gyare an gano wani ko? to a takaice in an ce masu waye su tekuwan suka ce su ne mutanen da suka fifita kafa gwamnati akan karantar da mutane tauhidi su suna iya sadaukar da tauhidi suna da wata ka'ida suna kiranta alƙa'ida az-zahabiyya ita wannan ka'ida ita ce na ta'awun fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fi mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki a gare shi mun yi ittifaki akan kaza to mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki amma sashen mu yayi uzuri ga sashi inda aka samu sabani inda muka samu sabani kada mai majuna rad mai majuna mai uzuri da mu da yan a mun samu sabani kan qur'ani sun ce alqur'anin nan da ake karantawa ba shi bane hakikanin alqur'anin da Allah ya aiko zuwa ga manzo alqur'anin da Allah ya aiko zuwa ga manzo yana hannun imamul mahdi tashi kiyama in ya kusa zai zo da shi mu kuma ce wannan qur'ani shine hakikanin qur'ani wanda Allah ya aiko zuwa ga biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mun samu bambanci da su a wajen alkur'ani ko sannan mun samu bambanci da shi a wajen sahabbai su shi a sun ce sahabban manzan Allah azzalumai ne yan fashi ne sun yi fashi shugabanci kuma sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya mu ahli sunna mun ce sahabban annabi adilai ne kuma amintattu ne ko mutanen kirki ne Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi to anan wajen ko nan muka tsaya to so abinda abinda suke cewa su yan ikwan shine inda muka samu sabani mu ba juna uzuri kada mu kyamaci juna yanzu da mu da yan shi'a kada mu kyamaci juna yi mu juna uzuri an gane ko inda muka yi daidai sai a tafi tare ko dan a zai shekara yana kunduma ma sahabban annabi ashar ya shekara yana kafirta su ya shekara yana gaya ma qur'ani bai cika ba kai mishi uzuri kada kai mishi wa'azi dan kala kato da zai shekara goma yana kiran hadisan manzan Allah bola da zai shekara yana kiran hadisan manzan Allah hanjin jimina da zai shekara yana kiran hadisan manzan Allah yashi ko tsakuwa tsakuwa a cikin yashi ina fatan gane wannan da zai shekara yana faɗa yana zagin hadisan annabi yana cewa hadisan annabi ƙarya ne shin za ka yi masa raddi ba za ka yi ba me za ka masa uzuri kun yi daidai a wajen ƙur'ani ya yarda da ƙur'ani ka yarda shikenan hadisin da aka samu sabani ai majuna uzuri wannan shine babban ƙa'ida na ikwanul muslimin karkashin wannan bayani wannan kungiya kungiya ce shiryayya ko batatta ina ga bai bukatar wani bayani mai tsawo domin su in kana son ga miyagun mutane marasa tausayi yan ikwan in kana so ka ga mutane masu tausayin al'umma yan salafiya to ila wani ya ce me yasa shi dan salafiya kullum yana so da gyara kayanka don mu shiga aljanna tare in ka yi shirka zai gaya ma wannan shirka ne gyara in ka mutu za ka dawo ma'auta ka daina yin kaza biri'a ne biri'a kuma kanin shirka ne in kana yin biri'a nan gaba za ka fada shirka ina je ma tsoron ka birci ka daina kaga shi kullum yana ma nasiha ne ka gyara ko shi kuma dan ikwan zai iya shiru akan in kana tsafi zai yi shiru kai boka ne zai yi shiru kana zagin safa annabi zai yi shiru kana karyata qur'ani zai yi shiru kana inkarin hadisan annabi zai yi shiru an gane ba ruwan zai yi shiru kawai abin da yake so kawai ku haɗa kai da shi a zai a yaji gwamnati to in ka mutu wajen yakan gwamnati da wayan nan miyagun aƙidu shin ya taimake ka ko ya tura ka hallaka innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar kaga shi baya son ka gyara abinka yana so ya amfani da da jininka da jikinka ka taimaka mai a zo a kifa da gwamnati in ya zo ka mutu in ka mutu ko ko uku to a takaice wannan shine aqida ta ikwanin musulmi su ba su dauki aqida ba su dauki aqida a matsayin wani abu mai muhimmanci ba su ikwan sun kasu kashi kashi akwai ikwan na san ban na kai tsaye akwai yan ikwan na ainihin sayyidu kudu in Allah ya kai mu wani lokaci za mu yi bayanin bambancin su wa alaikum assalam yana da cikin wa na ji tsari yana kare malamin saboda kamar da yake hadawa sai an bato sunan malaman suna da su ba a gida kariya yana cewa wani da wani da masu tsawo a da su ji gidansa sun ta cimma malam wani to tambayar da yake shin akwai asali a musulunci a ga wani babban mutum malami ne ko sarki a miƙe kamar irin yadda ake a kot alƙali na zuwa ce ko sai a miƙe gaba ɗaya akwai wani dalili a kai ko wani babban malami ya zo ana cikin sauka na alƙur'ani sai ga wani babban malami ya zo sai malamai su miƙe gaba ɗaya sai ya zauna ku zauna akwai asali to zance na gaskiya babu asali hadisin manzo sallallahu alaihi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa man arada an yata man ahabba an yata masala lahu rijalu qiyaman falyatabawa maqadahu minan nar duk wanda yake so mazaje su ringa miƙewa a gare shi tsaye wajen gaisuwa ya zauni mazaunin shi a cikin wutan jahannama in burinka in ka zo jama'a su miƙe sa'annan sai ka zauna su zauna ka zauni mazauninka a wutan jahannama sannan sai na biyu akwai hadisin anas bin malik wanda yake cikin turmin shi ne hadisin anas da yake cewa ma kana shaksun a habba ilaikin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanu izara auhu lam yaqumu lahu lima lima ya alamuna min karahi ya karahi yace zari babu wani mutum wanda ya fi soyuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin manzan Allah duk duniya babu wani mutum wanda ya fi soyuwa ga sahabban annabi kaman wa kaman shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa kanu izara auhu lam yaqumu lahu kuma sun kasance in sun ganshi ba sa miƙewa don su gaida shi saboda me dan ba sa kira mashi, lima ya alamuna min karahiyati li zalik saboda abin da suka sani na kiyayya shiga haka annabi yana kyaman wannan abun. to a matsayin ka na musulmi ahli sunna idan manzo Allah yana kyaman abu me ya kamata kai kai ma kai ma ka taya shi kyaman sa wannan shi nuna ka cika ahli sunna ka so abinda manzo Allah ke so ka kyamaci abinda manzo Allah ke kyamata man ahabba shaksan ahabba kullama ahabba duk wanda yake son mutum zai so duk abinda yake so wannan shine cikan soyayya Allah shi taimake mu to sai ci gaba Allah ta'ala na cewa wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akhirin akharin wa kam qasamna min qaryatin so da yawa muka karya wata alƙarya muka halaka da ita wanda kanat zalimatan wanda wannan alƙarya ta kasance azzalima ce wa ansha'na ba'daha qauman akharin sai muka kirkiro bayanta wasu mutane daban kaga a wannan aya Allah ta'ala ya tabbatar mana yana iya halakar da wa'annan jinsi na al'umma ya kawo wasu wasu jinsi kuma in ya shafi yuzhibukum wa ya'ti bi qaumin kaga ku in Allah ya so zai iya tafiyar da ku kuma ya zo da wasu mutane daban wa ma zalika ala Allah bi aziz wa kam qasamna min qaryatin so da yawa muka halaka da wasu alƙarya kana zalimatan wanda ita wannan alƙarya ta kasance azzalima dama ita alƙarya tana zalunci alƙarya tana zalunci alƙarya ba ta zazire mutanen ne suke zalunci an ambaci alƙarya anan ana nufin mutanenta an gane ku kenan in kaga Allah ya halakar da al'umma to na al'umma sun yi menene sun yi zalunci Allah baya halakar da al'umma in sun tsaya akan musulunci in sun tsaya akan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko Allah subhanahu wata'ala ya tabbata mana da haka eh? wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun ubangijinka bai kasance zai halakar da wata al'umma wata alƙarya da zalunci ba alhali mutanenta suna kawo gyara inda mutane suna ƙoƙarin kawo gyara suna ƙoƙari su gyara aƙidansu su gyara ibadansu su gyara mu'amalansu Allah ya yi alƙawarin ba zai halakar da su ba an gane wani ko mutane suna ƙoƙarin idan sun yi zunubi su gyara Allah ta'ala ba zai halakar da su ba wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina ubangiji bai kasance zai halakar da wata alƙarya ba har sai ya aiko a cikin manya-manyan garuruwa sai ya aiko da manzo manzon nan yana karanta musu ayoyi sai manzo ya zo ya karanta ayoyi dalla-dalla an gane wannan ko ya fito da bayani a fili kowa ya gane amma an kan gari sannan sai Allah ya halaka da su Allah baya halaka da wata alƙarya da zalunci haka nan kawai ya zama Allah bai yi bayani ba an gane wannan ko a shi da ke cewa ma kana rabbuka fi mulkil illa wa ahluha zalimun ka bai kasance yana halaka da alƙarya ba face sai mutanenta suna azzalimai ga Allah ya halaka da alƙarya wa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'irin mu'aqqalatin wa qasrin mashid ashe duk al'umma an kaga an halaka da su to lallai wayannan al'umma sun fada cikin menene zalunci falan بي me فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يصفرون فلما أحسوا بأسنا ألوك lokacin سكا هنغو سكا هنغو hango ainihin tsananin azabinmu izahun min hayar kudud sai gashi nan suna gudu mutanen da suka ce ba za su yi imani ba sai sun ga azaba kuma idan azaban ya zo ba za su gudu ba to a lokacin da suka ga azabar izahun min hayar ku zuwa sai gashi nan suna ta gudu an gara wani ko sai Allah ya ce musu me la wa warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun sai Allah ya ce la tarju abinda la tarqudu kada ku yi gudu ka ku gudu warji'u ila ma utriftu fi ku koma zuwa ga abin da aka ciyar da ku dadi a cikin sa an gane an ciyar da ku dadi an ba ku ni'imomi kala kala an ba ku lafiya an ba ku mulki an ba ku mulki mai karfi Allah ta'ala ya muku kowane irin gata amma ya zama to kun iya da ku yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala to yanzu gashi nan kun ce wannan annabi in har da gaske yake inda gaske yake Allah ne ya aiko shi to ya sauka muku da azaba an gane wannan ku to yanzu gashi an saukar da azaban falan ma a hasu ba asana izahum min hayan kudun a lokacin da suka hango tsananin azaban mu sai gashi suna gudu sai Allah ya ce waye abin nan latar kudu waye ga muku waye ga muku abin nan ban daga ba saki kar ku gudu warji'u ila ma usriftum tufi, ku koma zuwa ga abin da aka ciyar da ku daɗi a cikinsa. an ciyar da su daɗi na me an ciyar da su daɗi na mulki an ciyar da su daɗi na dukiya an ciyar da su daɗi na mata an gane ko Allah ya musu ni'ima kala kala to yanzu abin da muke so ku koma zuwa ga abin da aka ciyar da ku daɗi a cikinsa. sa wa masakinukum ku koma zuwa ga gidajenku la'allakum tus'alun ko wala Allah za a muku tambaya na hisabi malamai sun ce to wannan magana an yi shi ne domin a yi musu izgili tunda yi hisabi ba a duniya ake yi ba ko to yaya za a ce musu kar ku gudu ku koma zuwa ga abin da aka ciyar da ku daɗi ku koma zuwa ga gidajenku ku koma zuwa ga fadanku an gane ku da kuma duk wani abin da aka ciyar da ku daɗi ku koma zuwa gare shi kowane Allah za a muku lissabi za a muku tambaya an ce wannan magana an yi shi ne don a yi musu izgili saboda hisabi za a yi shi ne a lahira an fahimta da haiti na'am ya wailana inna kunna zalimin sai suka ce ya wailana suka ce ya kai tanmu ina kunna zalimin lallai mun kasance a zalimai an gani bayan lokaci ya riga ya kore musu Allah ya riga ya saukar da azaba to a lokacin ne wai suke nadama an gani lokacin da Allah ya riga ya saukar da azaba zai halakar da su sun ga azaba baro-baro to a lokacin ne wai suke yin nadama walam yaku yanfa'uhum ba'suna walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamara au ba'sana a lokacin sun riga sun ga tsananin azaba ko da sun yi imani zai yi tasiri ba zai yi tasiri ba to yanzu ga tsananin azaba ya sauka gare su sai suna cewa ya waila na ya kai canmu na kunna zalimi Lallai mun kasance zalibai a da amma ya Allah mun gane kuranmu ya Allah mun tuba zuwa gare ka sai Allah ya ce zalat تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين الله يقول فما زالت تلك دعواهم wannan bai gushe ba shine da'awansu suna daga murya suna ta wannan da'awa ya wailana inna kunna zalimi ya wailana suna ta maimaitawa ko Allah zai saurare su wannan bai gushe ba shine da'awansu shine abin da suke rayawa hatta Allahu hasidan hamidin hasai da muka sanya su suka zama to girbabu halakaku yanda ake girba ainihin shuka haka Allah ya girbe su aka tumbuke su daga tushe inda ba za su ƙara dawowa ba an gane wannan ko kaga kowanne daga cikin su Allah ya ba mu labari ya halakar da shi saboda zanubinsa wa kullum a bi da faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadha man akhadha husayha wa man khasafna bihi al-ard wa minhum man agrafna Allah ya ce fa bi daga cikin wayannan al'umma mun kama su ne da zunubansu fa minhum man arsalna alayhi hasiba daga cikin su akwai wanda muka aiko musu da tsakuwa muka yi musu azaba da ne da tsakuwa kamar mutanen annabi salih da mutanen annabi shu'aib an musu azaba da ainihin iska mai dauke da tsakuwa wa minhum man akazarhu sayha daga cikin su akwai wanda ainihin tsawa ya kama su wa minhum man kasabna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka so muka shafe kasa da su kamar irin su karuna wa minhum man agrafna daga cikin su akwai wanda muka nitsar an gane wannan ko kaga Allah ta'ala ya faɗi kowa an kama shi da zunubinsa wasu daga cikinsu an aiko musu da ainihin tsakuwa kamar mutanen annabi sali da mutanen annabi shu'ai wasu daga cikinsu an aiko musu da nam da tsawa wasu mutane kai an aiko musu da tsakuwa kamar mutanen annabi lut an musu azaba da duwatsu wadda Allah wadda Allah an aliyaha sabilaha wa amdarna alaihim bi kaga mutanen annabi lut an musu azaba da duwatsu sannan wasu an musu azaba da tsawa su ne mutanen annabi suwali da shu'aib wa min man agrakna daga cikin su akwai wanda muka nitsar irin su karuna wa ma kana wa ma kana Allah Allah bai kasance zai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kawukan kawai suke zalunta kaga da wannan kenan in mutane ba sa son Allah ya musu azaba me ya kamata su yi su tsaya su yi masa biyayya in ko mutane suna son Allah ya musu azaba to su to masu saba masa to yanzu Allah subhanahu wata'ala yana nuna ma al'umma cewa sabon Allah yana daga cikin sababin da yasa Allah yake yin azaba duk mutanen da kaga an musu azaba an musu azaba ne saboda Allah ta'ala ya turo da manzo manzan nan ya kawo sako kuma ya isar da wannan sako amma sun iya da su bi wannan sako din kai bil hasali ma sun koma suna ma wannan annabi ko wannan manzo izgiri suna cewa idan ya isa a aiko musu da wannan azaba wanda ake musu alƙawari to Allah ta'ala sai ya aiko musu da wannan azaba ya azabtar da su kuma Allah yana yin azaba nau'i nau'i ne gwargwadon mutanen da kuma gwargwadon laifin a nan wajen su wane ne suke fara yin laifi Allah ya azabtar da su laifin yana farawa ne daga shugabanni ko laifin yana farawa daga talakawa hmm? su wane ne suke fara yin laifi talakawa ne suke fara yin laifi yanzu fir'auna talaka ne Allah ya aika annabi Musa zuwa gare shi izhab ila fir'auna innahu taga fa qul hal laka ila an tazakka idan za a fara yin gyara daga ina ake fara yin gyara in kai malami ne ka zo za ka yi da'awa daga ina ya kamata ka fara gyarawa za ka fara dumfarar shugabanni ne sai sai sun gyaru sa'annan sai ka dawo ga talakawa ko ya za a yi sun in shugabanni suka amshi da'awa ai kowa ya amsa mafi yawan mutane suna kin musulunta ne kila in shugabanni ba su musulunta ba in kuna wa'azi a ƙauyuka idan ainihin kuka yi sa'a sarki ya musulunta sai yaya sauran za su musulunta a nan wajen wajen wa'azinmu za mu yi tarkizi ne wajen sarki in muna so mu kawo gyara ko za mu fara wa'azi ne ga talakawa wanne ne manhajul anbiya fi da'awa ila Allah a cikin alqur'ani Allah yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha Da mana kawo wannan aya saboda la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi an gare wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufin mu da da A marna mutura fiha sai mu umurci 'yan lagwada yan tamori fa fasa fiha sai su yi fasikanci a cikinta. ta fa haqa alaiha ƙa'ul sai kalman azaba ya tabbata a gare ta fa dammarna ha tadmira sai mu darka ke ta darka cewa. to a nan wajen gyara daga ina ke farawa wa iza aradna an luhulika qaryatan in muka yi nufin mahallakar da alƙarya a marnawa sai mu umurci yan lagwada yan tamori a cikinta su yi fasikanci a cikinta sai kalmar azaba ya tabbata a gare ta ga wannan alƙarya sai mu zarkace su kenan zuwa ne ne aka yi umarni su yi saba ma Allah sai Allah ya kaddara ma ainihin yan lagwada saban Allah idan ya kaddara mu saban Allah sai malamai su fara wa'azi gawa ga 'yan lagwada tunda ai wanda ya saba ma Allah ba shi za a ma wa'azi ba to zuwa ka saba ma Allah amarna mutura fiha ba fasa kudiya kenan tunda su suka saba ma Allah su za mu fara da wa'azi kenan ko eh to ya abin yace cewa idan muka duba fikiyun ayan dan mafi yawan mutane ba san fikiyun wannan aya ba wasu sai su ce ai shugabanni a nan wajen su da a fara da wa'azi so su suka saban Allah a'a kafin shugabannin su yi saba ma Allah me ya faru Allah ya ce idan muna so mu halaka da alƙarya shin Allah haka nan kawai sai ya so halaka da alƙarya tambaya nake haka nan kawai siddar kawai sai Allah ya so ya halaka da alƙarya alƙarya ba ta yi komai ba karatun da muka yi a baya me yake nunawa wa ma kana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahliha mai ubangijinka bai kasance zai halaka da alƙarya da zalunci ba haka nan kawai ba su yi laifi ba ya ce zai halaka da su alhali mutanenta masu kawo gyara ne to kenan nan wajen can kuma da yake cewa wa ma kunna likin qura illa wa ahluha zalimun ba mu kasance muna halaka da alƙarya ba face dan mutanen ta suna azalumai. to mu dauka sai mu hada da wa idza ranna an lika qaryatan idan muka yi nufin mu halaka da alƙarya sai me amarna mutura fiha bi da'atillah ji wasu malamai sai mu umurci 'yan lagwada da yin biyayya ga Allah sai su iya da. fa fasa ku sai su yi fasikanci a cikinta. sai kalmar azaba ya tabbata a gare su to kenan idan talakawa suka saba ma Allah mutanen gari suka ki dokokin Allah su ne shirka su ne bid'a su ne tauye mudu su ne alhush su ne cin hanci da rashawa su ne zinace-zinace su ne luwadi an yi wa'azi an yi wa'azi suke gyarawa Allah yana so ya musu azaba sai Allah ya bi sai ce amarna mutura fiya fa fasa kufiya a nan wajen sai Allah ya jarabe su da miyagun shugabanni kenan kamar ya ce idan talakawa suka lalace suka ƙi bin dokokin Allah sai Allah ya jarabe su da miyagun shugabanni an gane wannan ko idan Allah ya jarabe su sai kalman azaba ta tabbata a gare su fa dambarna ha tadmira sai mu darkake su darkakewa an fahimci wannan ai kenan Allah bai jarabe su da miyagun shugabanni ba sai da suka yi me suka lalace an gano wani ko wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu A ay yaktubun haka muke shugabantar da sashen azzalumai akan sashi mu shugabantar da manya-manyan azzalumai akan ƙananan azzalumai saboda abin da ƙananan ke aikatawa ina fata ina fata bidiyon ayan ya fito Allah ta'ala cikin hikimansa ba zai zo haka nan kawai ya zo ya kama azabtar da al'umma ya kama hallakar da su ba in zai hallakar da su dole sai mutane sun lalace idan suka lalace Allah yana so ya musu azaba alaman gane cewa Allah yana so ya hallakar da al'umma shine ya jarabe su da shugabanni ƴan lagwada wanda babu wani tausayi a zuciyarsu su ba su san wani abu wahala ba suna da ainihin kuɗaɗe a ƙasashen turai an gane idan bala'i ya bala'i suna iya guduwa su ba muku ƙasar ku ci kanku an gane sai Allah ta'ala ya jarabe ku da su to anan ne sai kalman azaba ta tabbata sai mu darka zarka cewa. to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya an nuna mun cewa lokaci yayi assalamu alaikum azbanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik لا إله إلا الله